sun tada jijiyoyin wuya ta da kuma tafka muhawara tsakanin manya wanda wasu sanatocin suna ganin tabbas kawai ta tabbata abba kabir yusuf shi ne wanda ya lashe wannan zaɓe kawai da ana so a yi murɗiya ne masu mu domin jin cikakkiyar rahotannin da muke ɗauke da su a halin yanzu haka dai za mu so ku gyara zaman ku amma kafin nan dan Allah muna neman muku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta na albarka na farko da ku taimaka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 dangane da wani kwafin shari'ar da ke yawo a shafukan sada zumunta da ke nuna cewa kotun ɗaukar ƙara ta baiwa gwamnan jihar kano watan abba kabir yusuf wanda aka fi sani da abba gida gida nasara a shari'ar da apc ke kalubalantarsa tun bayan fitar kwafin shari'ar da ake cewa kotun ɗaukar ƙara ce ta fitar kan hukuncin da ta yi kan zaben gwamna ake ta samun mabambanta ra'ayi musamman tsakanin ɓangarori biyun da ke cikin shari'ar masu mu dai ba za ku manta ba a ranar juma'a ne kotun ɗaukar ƙara da ke zamanta a birnin tarayya abuja ta kori ƙarar da gwamnan jihar kano wakan abubakar yusuf ya shigar a gabanta wanda yake kalubalantar hukuncin da kotun ƙararrakin zaɓe ta yanke kotun ƙararrakin zaɓe ta ce Nasir Yusuf gauna da APC ne ya lashe zaɓen gwamna da aka gudanar a ranar 18 ga watan Maris ba a ba Kabir Yusuf ba. sai dai gwamna abba kabir yusuf da jam'iyyarsa ta nnpp sun garzaya kotun ɗaukar ƙara domin ƙalubalantar wannan hukunci a zaman yanke hukuncin da kotun ta yi ranar juma'a da ta gabata dukka alƙalan kotun uku sun ce Nasir yusuf gawuni ne na ci zaben kasancewar abba kabir yusuf ya yi takarar gwamna ne ba ta da kasancewa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ba sai dai kuma a ranar litinin ne kuma jam'iyyar nnpp ta kuka kan rashin bada takardun ko kwafin hukuncin kotun tana mai cewa ya kamata a bata kwafin takardun hukuncin domin lauyoyinta su nazarce shi domin ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli sai dai kuma a jiya talata ne wasu takardu da ke nuna cewa daga kotun suke waɗanda ke ɗauke da ƙunshin hukuncin suka zo da wasu abubuwa da mabambanta wanda musamman ma da shafi 67 na takardun hukuncin a shafin alkalin ya rubuta cewa kotu ta samu cewa dukkanin abubuwan da ake ayyanawa a kansu a cikin wannan shari'a ta bangaren wanda ake kara ne suka yi nasara a kotu mai ƙara a nan shine abakabe yusuf yayin da apc da nasiru yusuf gawuna suka kasance wayanda ake kara kotun ta ƙara da cewa saboda haka wanda ke ƙara shine wanda ya nasara akan wannan wanda ake ƙara bi ma'ana dai abba kabir yusuf shine wanda ya nasara a gurin don haka ɗaukar ƙarar da wanda ke ƙara ya yi babu wani dalili ko hujja mai ƙarfi a cikinta saboda haka an kori wannan ƙara A ci gaba da cewa saboda haka hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yi ranar ashirin ga watan satumba an rushe shi a gefe guda kuma ya ce don haka kotu ta umarci wanda ake kara ya biya mai korafi naira miliyan ɗaya a matsayin diyar ɓata masa lokaci kamar yadda takaddun suka nuna kamar yadda masu mu kuke ganin su a halin yanzu wannan shafi na kunshin na kunshin hukunci yayi mutukar ta da da magoya bayan jam'iyya na NPP ta Bakabir Yusuf ke ganin hukuncin ya goyi bayan su sabanin abin da kuma aka bayyana sai dai kuma ciki daga cikin manya na wannan ƙasa ci har da sanata shehu sani ya ce kofin takardun hukuncin da ke yawo karara sun tabbatar da nasarar gwamna mai ci batun kano abu ne mai sarƙaƙiya da ke buƙatar kulawa tsarin da makaɗerin ba zai ci gaba ba matsawar muna fifita son zuciyar siyasa a kan gaskiya da kuma kundin tsarin mulki haka dalika kuma shi kuma wani sama mai hula cewa yi na kira ga abokanai na NNPP da samun amince da hukuncin kotu da ta rushe zaben Abba Kabir Yusuf tare da tabbatar da Nasiru Yusuf Gawuna a matsayin halattaccen gwamna ya ce mutanen jihar Kano mun yanke hukuncin cewa ba ma son kowa a matsayin gwamna wanda sai wanda aka zabar shi ma wani mai amfani da shafin mai suna olami lekan cewa ya yi tsarin shari'ar ƙasar ya zama abin dariya a duniya ta yaya za ka yi hukuncin da ya sha bambam da abin da ke rubuce cikin kwafin hukuncin kotun wannan ki da abin kunya ne sai dai kuma matsayin nnpp shine lauyan jam'iyyar nnpp barista bashir tilon wazirci ya ce wannan hukuncin yana nuna cewa kotun ɗaukar ƙara ta jingine hukuncin farko da kotun ƙara ta yanke ya ce hukuncin kotu shine wanda kotu ta bayar da shi a rubuce a kuma sanya masa hannu ta ce idan kotu na son INEC ta kwaci takardar shaidar cin zaben wani ko ta bayar da shi ga wani to dole sai an ba ta a rubuce ba maganar fatar baki ba injiliyoyi na NNPP ya ƙara da cewa a wajen su hukuncin ya goyi bayan su kasancewa akwai sa hannun alkali da hatimin kotu da kuma babban magatakardan kotu ya ce kalaman ƙarshe na hukuncin kotun shine hukuncin kan kowane irin ƙara inda yake cewa wannan ba kuskuren alƙalami ba ne ba domin shi kuskure ana yin sani a wuri ɗaya ko biyu amma da aka duba hukuncin za a gane wajen wuri uku ko hudu duk na nuna cewa kotun sakin ƙararrakin zaɓen ba ta yi kuskure ba. Lauyan ya ce babu kamanceccen rubutu tsakanin mai ƙara da wanda ake ƙara ballantana a ce an samu kuskuren alƙalami. barista tudun wazirci ya ce in ba kuskure ba ne ai kotun ɗauka ƙarar ba ta da lokacin da za ta sake komawa ta gyara kasancewar lokacin da aka ɗauka mata na kwanaki sittin ya wuce daidai kuma a gefe guda martanin da jam'iyyar apc ta yi tana cewa ta bakin lauyan nata shi kuma da yin magana wata kan barista abdullahi adam fage ya ce ba su samu takaddun hukuncin a hukumance ba da kotun sai dai ya ce ya ga takaddun da ke yau a shafukan sada zamanta inda yake cewa in ma wannan shine hukuncin to apc ce da nasara domin kotun farkon hukuncin ne shafi saba'in da biyu duka hukuncin goyon bayan jam'iyyar apc yake sai a feji ɗaya ne wanda shi ma a sakin layi biyu ne kawai aka nuna hukuncin ya goyi ban ɗin pp in ji barista fage lauyan na apc ya ce daga ƙarshe ma Hukuncin ya nuna cewa an kori ƙorafin kasancewar NPP ce ta yi ƙorafi wannan na nuna cewa ƙorafinta aka kora tun da ita ta kai ƙorafi ya ce duk wanda ya halarci kotu ciki har da lauyan NPP sun ji irin hukuncin da kotu ta yanke a lokacin da alƙalan suke karanta hukuncin a gaban kotu babu inda suka yi wannan maganar kuma duk abin da suka bayyana nuna cewa an kori ƙara ta NNPP yan eh, takararta suka shigar don haka wani tuntuɓin alƙalami ne sai dai kuma wani lauya mai zaman kansa Ingila watakan barista Audu Bulabakanti ya ce hukuncin da ya bayyana a shafi na 67 ya zama tamkar tufka da warwara ne domin kuwa a shafin akwai sadarori guda biyar inda uku daga ciki suka nuna apc da nasiru yusuf gawuni ne suka yi nasara yayin da guda biyu kuma suka nuna abba kabir yusuf shi ne nasara ba da bakarti da ce duka sadurorin da ke cikin fenin sun warware junansu lauyan ya ce doka wannan kuskure ne da ake kira slip rule wata santsi na a dokance ya kuma ce ba a dora da feji guda wajen fahimtar hukunci ba sai an karanta duka abin da hukuncin ya kunsa sannan a iya fahimtar hukuncin barista bukati ya kuma ce akali da hukuncin yana nuna cewa nasiru Yusuf gawuna na apc ke da nasara a wannan kotun ba abba kabir yusuf ba ya ce mai cewa wannan kuskure ne ba zai so hukuncin da kotun ta yanke a lokacin zamanta ba haka zalika barista bakarci ya ce kotun ɗaukar ƙarar ba ta da hukuncin koma domin gyara hukuncin kasancewar lokacin da aka ɗibar mata wajen sauraron shari'ar ya wuce sannan kuma kuskuren ba karami ba ne ba babban kuskure ne wanda ya nuna don haka sai dai idan nnpp da abba kabiru yusuf su ɗaukar ƙara zuwa kotun koli su bayyana komai na ƙorafinsa a can da ƙarshe dai bukarci ta ce abin da ya kamata abba kabir da nnpp su shine su ɗaukar ƙara zuwa kotun ƙoli domin ƙalubale ta hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yi a ce in kuma ba ka ba to da ƙarshe fa za su iya bi babu wanda dai kuma ba hakan ake buƙata ba to masu sauran fatan mu ubangiji allah subhanahu wataala ya sa mu dace amin halin ne mu kama ƙarshe wannan rahoto kuma kuma muna